In uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Insha Allah ta'ala in zamu tattauna game da yakin Falastina da Isra'ilawa a karo na 78. A wannan karan zamu tattauna game da muhimman abubuwa guda biyu. Abu na farko zamu tattauna akai magana a karo na biyu game da kashe ɗaya daga cikin jagoran Hamas wato Sheikh Salihul Aruri wanda kashe shi ya canja salon tarihin yakin Falastina da Isra'ilawa domin kuwa an kashe ɗaya daga cikin manyan mutane a cikin wannan bataliya wanda hakan babbar tsokana ce Isra'ila wa dakaru na Hamas wanda hakan ya janyo kafafen yaɗa labarai ko ina ka shiga yanzu sun dauke da mi cewa wani martani ne ake zato Hamas za su yi akan wato ko a Isra'ila haka zalika Hezbollah Husi duka wani martani za su yi wa Isra'ila domin kuwa dole martanin da za su yi zai zama martani mai zafi Gaba ke ɗaya kafafen yaɗa labarai musamman na gabas ta tsakiya abin da suke tambaya kai kenan kuma abin da ake jira a ji kenan domin dole ne sai sun mai da martani ba makawa a cikin wannan yaƙi saboda an kashe muhimmi ɗaya daga cikin muhimman mutane wanda yin shiru akan kashe shi yana buɗe ƙofar a ci gaba da kashe sauran manya na jagorori na Hamas. Muhimmin abu na biyu da za mu tattauna akai ne, wato maganar mai magana da yawon wato dakaru na Yaman wato jama'ar Husi inda ya fito ya ƙara jaddada ƙudurinsu na ci gaba da kai harara akan jiragen Isra'ila tare da tare kowane jirgi wanda ya tafi wa Isra'ila kaya banda sauran jirage na ƙasashen duniya. gami da aika sakon ta'aziyya da ta murnar shahadar wato wannan bawan Allah a Sheikh Salman Haruri da akai waɗannan su ne muhimman abubuwan da za mu tattauna akai a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala kashe Salman Haruri babbar musiba ce da ta wa al'ummar Falastinawa tun daga kan shugabanninsu na siyasa da shugabanninsu na tsaro wato dakaru na mukawama da sauransu da fararen hulansu da ma sauran kasashe waɗanda suke mara musu baya kasancewa Salihul Aruri ɗaya daga cikin manyan muhimman mutane waɗanda suke da tarihin gaske a cikin al'ummar Falasɗinawa. Ya ɗaya daga cikin mutanen da suka taka rawar gani suka ba da cikakkiyar gudunmawa wajen kafa Bataliya al ƙasa, wacce ita ce bataliya mafi girma da ta fi baiwa Isra'ila da iyayen gidanta tsoro. To kaga kenan kashe shi ba a ƙaramin rauni ba ne aka ji wa al'ummar Falasɗinawa. Sai dai a wata zanta da aka yi da mahaifiyar Salhu al ta nuna cewa ɗanta ba ya asararsa ba domin shahada ce ne ma kuma ya samu. ita kwa ‘yar uwarsa cewa ta yi. Salihu al'aruri ba shi da bambanci da sauran al'ummar Gaza da ake kashewa mata da yara, jarirai da sauran dakarun mukawama da suke yin shahada. bayan fara da bismillah take cewa ta farko ina taya kaina murna ina taya mahaifiyata murna ina ta dukkan al'ummar garinmu murnar shahadar dan uwana sheikh salih al'aruri ba a cikin bakin ciki muke ba ba kuma zaman makoki muke da karɓar ta'aziyar dan uwanmu ba domin dan uwanmu ya shahada kuma dan uwanmu bai fi kananan yara na gaza da mazaje da dakarun mu mukawama da ake kashewa tsada ba da haka muna godewa Allah ubangijin halittu mun yi haƙuri muna neman lada kuma dukkan mu akan hanya muke dukkan mu masu burin shahada ne kuma idan salih ya tafi salih irinsa dubu za su zo domin salih ba shi kaɗai ba ne a duniya ta yadda dan ya mutu gwagwarmayar hamas za ta ƙare akasin haka ma jinin salih zai zama nasara ga falastinu da yantar da falastinu daga baki ɗaya gabar tekun jordan kuma za su kone 'yan mamaya a ƙasarmu ƙasarmu ce ba ta su bace 'yan mamaya suna nan a matsayin 'yan cirani masu ƙwacen ƙasa هو محتل بضل محتل غاصب ku duba karfin zuciya na ita wannan yar uwa ta Salihul Haruri yanda zuciyarta take fara da addinin ta da abin da take da cewa shahada ne tare da fatan alkhairi ga dan uwanta game da karfafar gwiwar sauran Falastinawa cewa mai ba za ta kare ba da mutuwar Salihul Haruri in ya tafi dubbansa za su zo abin da suke nema shine nasara cikin karfin hali duk da cewa Isra'ila ta kashe dan uwanta take maimaita abin da Isra'ila ba ta so aji shine a kira da suna 'yan mamaya 'yan kwacen kasa bayan ita kuma da gidan talabijin alkat ya saka hirar da aka yi da ɗaya 'yar uwar tasa inda ta nuna ta aika da sako na taya murna zuwa ga ainihin yan uwanta falasɗina game da shahada da dan uwanta ya samu a cewarta ya dade yana roƙon Allah sujjada Allah ya azarta shi da shahada kuma gashi yanzu ya samu to sai dai duk kasancewar mutuwa akan wannan hanya wata dama ce mai tsada da al'ummar falasɗina suke nema kuma abin taya murna ne a wajensu domin wata hanya ce da in mutum mace akai suke da ƙudurin zai tafi aljanna to amma kuma duk da haka mutuwar ta sa ta girgiza al'ummar falasɗinawa girgizawa mai girman gaske hakan ce ta sa kafafen yaɗa labarai na gabas ta tsakiya ke ta yin tambayoyi masu maimaituwa wani irin martani ne ake gani hizbullah za su yi game da kashe salihu al-haruri wani irin martani ne mukawama za su yi wani irin martani ne husi za su yi da sauran ƙungiyoyi na falasɗinawa domin ba da amsar waɗannan tambayoyi gidan talabijin ɗin aljazira sun zanta da wani masani inda ya bada amsar cewa duk wani abu da Isra'ila take yi a cikin wannan yaƙi ko kuma kashe Salihul aruri da tai yana cikin laliban nasara da Isra'ila take yi domin tun bayan bakwai ga watan Oktoba mun ga dai abubuwan da Isra'ila take yi na kashe mata da yara da rusa gine-gine da lalata kayayyakin more rayuwa duk da sunan martani duk fa tana so ta wanke kanta daga abin kunyar da aka saka mata aka a ranar bakwai ga watan Oktoba da haka a cewar sa kashe Salihul aruri shi ma ɗaya ne daga cikin fagabniya da laliban nasara hakan ce ta sa kafafen yaɗa labaran Isra'ila a cewar sa sun ɗauki ɗumi sai fanka ma suke kai ka ce sun ci nasarar rabin wannan yaƙi ne saboda haka isra'ila ta gajiya wajen cimma manufofinta daga cikin manufofinta akwai manufar kubutar da fursunonin yaƙi a ba ta nasara ba a ce wasa mun ga yadda ta yi ta kokarin kubutar da wasu har da yin shigar yan red cross amma ba ta nasara ba da irin fafata da aka yi a shujaiya na biyu yunƙurinta na kashe wato jagori na habas ba ta taɓa ba ta yi nasara kashe ɗaya daga su ba sai bayan kwanaki ashirin da ɗaya kamar yadda muka ambata sai manufa ta uku shine karya dakarun mukawama amma ba su ci nasarar karya waɗancan dakaru ba da haka isra'ila ta gajiya wajen tabbatar da dukkan manufofinta a cewarsa netanyahu ya sa an kashe salihul aruri ne saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine cusawa hizbullah haushi domin kuwa idan aka ce ga wani mutum da ya gudun hijira daga Falasɗin, ya dawo cikin Lebanon ya zauna ƙarƙashin kariyar Lebanon amma kuma Isra'ila ta iya shiga cikin birnin a fakaice ta ci nasarar kashe wannan soja wanda zai cusawa Lebanon haushi zai tashi hankalinta sosai da sosai dalili na biyu shine ɗauko yakin da ake yi a ainihin wato Gaza a dawo da shi Lebanon a taƙaice dai waɗannan dalilan biyu suna nufin Isra'ila tana tsokanar Hezbollah Isra'ila tana tsokanar Lebanon da ta shiga yaƙi da ita ne to saboda haka wani irin martani ake zato Hezbollah za su yi game da kashe salihu Haruri na ɗaya ana sa ran wato Lebanon za ta shiga yaƙi kai tsaye da Isra'ila saboda waɗannan abu da aka yi mata kamar tsokana ne kai tsaye kamar tarsasa mata Isra'ila take yi na ta shiga yaƙi da ita martani na biyu da ake zato hezbollah za su yi shine kai farmaki akan wata tashar iskar gas mallakin isra'ila mai suna karish wannan tasha isra'ila tana je da ita kuma kai hari akan wannan tasha ya isa ya zama martani mai karfi akan isra'ila domin kuwa zai janyo mata asara ba karama ba ko kuma hezbollah su kai hari akan wata tashar iskar gas da ke tekun bahar rum wanda yake makwabtaka da gabar tekun lebanon ana zaton cewa za su iya kai farmaki nan nan ma in sun kai farmaki ba karamar asara ce suka jazawa Isra'ila ba wacce wannan asarar wataƙila Isra'ila ta gwammace da ba ta kashe Salihul Aruri ba domin Isra'ila gabanin haka a cewarsa ta shelanta cewa an kai farmaki akan wannan tasha amma kuma sun ci nasarar lalata wannan hari an kai hari ne da jirgi maras matuƙi amma kuma sun harbo wannan jirgi dama kuma idan Hezbollah suna da niyyar kai hari a yanzu dama sai dai idan Hezbollah suna da niyyar kai hari akan wannan tasha to fa suna da makaman da suka ɗara wancan jirgi maras matuƙi wanda Isra'ila ta ce ta lalata suna da manyan rokoki har da rokokin da suke rokoki ne na rasha mafi hatsari wanda za ta iya amfani da su wajen kai farmaki a wannan waje mataki na uku da ake hasashe hezbollah za su iya kaiwa ne zaɓar ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin isra'ila a kai masa farmaki a halaka shi sai zaman cewa kamar da sun kashe musu ɗaya daga manyan jagorori su ma sun kashe masa ɗaya daga cikin manyan jagorori wannan shine a takaice hasashen da shi wancan masani yayi na kuma takaito muku maganinsa ba tare da na karanto muku ainihin wato wannan gidan talabijin din Aljazeera suka yi da shi to yan uwa masu kallo Allah ya muku rahama wannan nazari ne game da martanin da Hizbullah Allah su iya kaiwa amma martanin Hamas abu ne na wajibi ita ce fa zama tilasta kai martani don wanda aka kashe ɗaya daga cikin jagorunta musamman ita wannan bataliya ta Al-Qassam wanda shi yana cikin waɗanda suka asasa wannan bataliya shi yasa a jiya ɗaya daga cikin manyan jagorin Hamas wato Osama Hamdan ya fito ya ce abinda Isra'ila ta aikata na kashe wannan bawan Allah ba zai tafi a banza ba dole ne za su yi martani mai kaushi mai zafi ga Isra'ila game da abin da ta aikata bayan shi Ismail Haniya shi ma ya martani ya kuma ci alwashin cewa za su yi zazzafan martani haka dai za mu ta jin maganganu sun fito daga wajen wasu daga cikin dakarun Hamas akan cewa za su yi zafin martani wannan irin martani ake sa rai za su yi martani mafi kaushi da ake ganin Hamas za su yi shine ci gaba da kai zazzafan hari akan birnin Tel Aviv suna da makamai masu cin doguwar tazara wanda duk inda suke harba makamai su suka so makaman su tsaya yana idan sun so suna iya harba makamai saitin gidan gwamnatin Isra'ila suna iya lalubo wasu daga cikin jagorori na Isra'ila kama da kan shugaban ƙasa wanda kai farmaki kan fadar shugaban ƙasa zai iya yin wahala saboda tsaro ta ma akwai wasu daga cikin manya-manyan hukumomin tsaro hafsan hafsoshi da sauransu waɗanda watakila wasunsu ba a gidan gwamnati suke ba wasunsu suna rayuwa a wajen nan ne watakila kuma ziyara aiki tana iya fitar da su wani guri daban to hamas suna iya kai masa farmaki su halaka wanda suke so su halaka to wannan shine hasashen da aka fi Hamas za su yi da yin zazzafa martani akan wannan lamari to da wannan ne manazarta ke cewa wannan yakin na yakin Isra'ila da Falasɗinawa alamu suna nuni da cewa zai tashi daga yaƙi da Isra'ila da Falasɗinawa ya koma yaƙi tsakanin wato yanki na Larabawa da yanki na Turawa domin Isra'ila wata gaba ce daga cikin gabbai na kasashen turawan yamma aka ciro ta aka dasa ta a tsakiyar gabas ta tsakiya domin cimma manufar waɗancan ƙasashe na turai yaya kuke gani idan yaƙi ya barke tsakanin lebanon da isra'ila wasu daga cikin kasashe irin su iran waɗanda ke tare da su suka shigo yayin da wasu kasashen gabas ta tsakiya suka shigo irin su turkiya kuna ganin ingila za ta yi shiru amurka za ta yi shiru faransa za ta yi shiru Jamani za ta yi shiru italy za ta yi shiru duk wata ƙasa daga cikin ƙasashen da ke karkashin ƙungiyar ƙawance ta neto suna iya kawo agaji sai dai kash inda matsalar take ne yadda su kansu yake a haɗe ƙasashen larabawa kansu a rabe yake idan ma sun ce za su haɗa kan a yanzu yaushe ne haɗin kan zai ma nasara domin kuwa haɗin kai ne da aka ce za a tsara yanzu bayan tsawon shekaru ana gana wa falastinawa azaba ba tare da sun haɗa kai ba ko sun ce za su haɗa kai a yanzu su ce za su shigo wannan yakin bayan an fara zai wahala su yi nasara ina dai a ce tun a baya sun haɗa kai ko kuma yanzu ne suka ce bar su haɗa kai su yaƙi abin ba ta hanyar amfani da ƙarfin soji ba ta hanyar diflomasiya watakila su yi nasara dole ta janye daga wannan yaƙi kuma sauran ƙasashe da ke mara mata baya za su ji tsoron shiga cikin yaƙin to da wanda ne muke fata tare da addu'a kan Allah kawo ƙarshen wannan fitina to in uwa bayan batun kashe Salu Aruri bari mu tafi kan wato sakon mai magana da yawun Hosi wanda ya fito ya magana akan wato ku har-haren da suke ci gaba da kaiwa kan jiragen ruwan Isra'ila da ma jiragen da ke ƙoƙarin kaiwa Isra'ila ayyaki a cewarsa suna nan kan su na tare dukkan wani jirgi da ya nufa ce Isra'ila kowane irin jirgi ne banda sauran jirage da suke nufa ta sauran ƙasashe game da gargaɗar Amurka da ma kowace ƙasa wacce take ganin za ta yi katsalandan na ainihin hana su kai farmaki kan waɗannan jirage da sunan kariya ga jiragen kasuwanci a cikin teku na Larabawa da tekun Bahar Maliya. Wataƙila ƙasashen da yake nufi sauran ƙasashe ita ce ingila da sauransu domin kuwa tuni ingila ta ci alwashin tura da sojojin ruwanta da jiragen ruwan yakin ta domin yakar Hussi duk da yake a gefe ɗaya ita ma irin ta aika da nata sojojin yakin wato jiragen ruwan yaki cikin wannan teku wanda hakan yake kara karfafa barazana tare da haifar da ɗarin yiwuwar a ɓarke da yaki na wato ko yanki tsakanin eh, Isra'ilawa da iyayen gidansu na Turawa a gefe ɗaya da kuma ƙasashen Larabawa na gabas ta tsakiya da sauran ƙasashen musulmai waɗanda ke agaza musu. Sai dai gabanin mu sauran jawabansa zan so in an karar da mu game da abin da na faɗa a baya yana yawan ambatan wato filastinul muhtalla wato filastin wacce aka mamaye yana nufin isra'ila saboda ba su fiye kiranta da suna isra'ila ba dan in suka yi faɗi sunanta da haka kamar sun yi kirari da suna abinda suka sani kasar filastin ce aka kwaci shi yasa in ka ji ya ce sun hana kai wato za su kai farauki duk akan dukkan jirgin isra'ila ko jiragen ruwan da suke na fatar wato aradil filastinul muhtalla kasashen filastin wacce aka mamaya yana nufin kasar isra'ila dole ne mu lura da wannan a cikin sa haka zalika da cikin maganin abu ubaida da sauran dakaru na ƙungiyoyin da suke fafutukar kwatar 'yancin falasɗinawa yake cewa bayani daga dakarun yaman allah yana cewa duk wanda ya yi muku ta'addanci ku yi masa daidai da ta'addancinsa domin taimakon 'yan uwanmu falasdina da suke ta fuskantar ta'addanci da takunkumi bisa taimakon allah maɗaukakin sarki dakarun yaman sun zartar da hari kan jiragen ruwan cma da cjm da ke fuskantar tashoshin ruwan falasɗin wacce aka mamaye wato isra'ila wannan harin ya zo ne bayan da ma'aikatan jiragen ruwan suka yi watsi da kiran sojojin ruwan dakarun yaman wanda ya hada da sakonnin gargadi na harbi dakarun yaman suna kara tabbatar da ci gaba da hana kai kwaman jiragen ruwan isra'ila ko jiragen ruwan da suke nufatar tashoshin jiragen ruwan isra'ila a cikin tekun bahar maliya da tekun larabawa har sai an shigarwa da yan uwan nazirin gaza abin da suke bukata na abinci da magani kamar yadda dakarun yaman suke kara tabbatar da cewa dukkan wani ta'addanci na amurka ba zai wuce a banza ba ba tare da martani ko hukuma ba kuma dakarun yaman suna gargadar makiyanmu da ke amurka da ma wasunsu daga dukkan wani ta'addanci da kai komo da sunan kare jiragen kasuwanci waɗanda suke tafiya wajen yahudawa kamar yadda dakarun yaman muke aikawa da saƙon taya murna da ta'aziyya ga yan uwan mu da da kuma abokan tafiyar sa shahidai sako daga sana'a 21 ga watan jumadal akhira 1445 wanda ya zo daidai da 3 ga watan janairu shekara ta 2023 a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da gamdakatar ya bamu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk